يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها واتقوا الله الذي تفاءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد إخوة الإيمان خطبتنا سوف تدور عن خطورة التبرج في الدين وهم رجال في الدنيا والآخرة ويزني بالمرأة وهو حرام على الشابة والعجوز والجميلة والشوهاء كتبرج المرأة ضرره عظيم وخطره جسيم لأنه يخرب الثياب ويجلب الخزي والعار ويدعو إلى الفتنة والدماغ ومن أعظم مفاسده تشبه كثيرا من النساء المسلمات بالنساء الكافرات في لبس القسيم من الثياب والذي يجعلها آلية الذراعين والساقين وغير ذلك مما أوجب الله عز وجل عليهن فترة وعدم إبداءهم إلا لأزواجهم وقد قال صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم عباد الله التبرج مأفية لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم وكبيرة من الكبائر ومن يأس الله ورسوله فإنه لا يضر إلا لنفسه ولن يضر الله شيئا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يا أبا قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاني فقد أبى أخرجه الإمام البخاري ومما يدل على حرمته أيضا ما رواه أبو حميد مولى أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه قال خطب الناس معاوية رضي الله عنه بهم فذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سبعة أشياء وإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه منهن النوح والشعر والتفاويض والتبرج وجلود السباع والذهب والحرير أخرجه الإمام أحمد والحديث صحيح لغيره القرن رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرج بأكبر الكبائر كما في حديث أميمة بنت رقيقة رضي الله عنها حينما جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه على الإسلام قال عليه الصلاة والسلام أبايعك على أن تشركي بالله شيئا أبايعك لا تشركي بالله شيئا ولا تسرقي ولا تبني ولا تقتلي ولدك ولا تأتي ببهتان تبترينه بين يديك ورجليك ولا تنوحي ولا تبرجي كبرج الجاهلية الأولى الحديث صحيح لغيره أخرجه الإمام أحمد واعلم يا عبد الله أن المآفي من الآثار القبيحة المذمومة المدرج بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله عز وجل ومن سبب ذلك حرمان العلم إن العلم نور يقذفه الله في القلب المعصية تطفئ ذلك النور ومنها حرمان الرزق كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد إن العبد ليطعم الرزق جزءا ليصيبه ومن ذلك ظلمة يجدها في قلبه حقيقة يحس بها كما يحس بظلمة الليل البهيم إذا أدلى وروي أن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال إن للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق وإن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البطن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق منها يا عباد الله أن المعصية سبب لهوان العبد على عبده وسقوطه من عينيه ذكرت لرجل في شان العلوم والحكم قول الحسن البصري رحمه الله كانوا عليه فأخوه ولو أرضوا عليه لأقمهم نعم يا عباد الله إذا هان العبد على الله لم يطعمه أحد قال تعالى ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل أمة الإسلام فاستقيموا وأطيعوا الله ورسوله واستغفروا ربكم أشهد أن محمدا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله juma'a mu ta yau sha tara ga watan jumadar akhira wata na shida a kirgan musulunci hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da shida ya dace da ashirin ga watan sha biyu miladiya dubu biyu da ashirin da hudu duba mu ta yau fitina da haɗarin fita rara da 'ya'yan musulmi suke yi da fitinin da yake haifan mana da fitintunu da musibu a rayuwa ballantana makoma idan muka dubi rayuwar da muke yau sai mu yi kukan jini ba na hawaye ba ‘ya'yan musulmi ba su da kunya al'amarin su ya kai nihaya suna fita tsirara su suna nuna gaɓoɓin jikinsu yau ta kai ga suna nuna cikakken al'auran in ana ji ana faɗi yau an kai ga suna haka shi suna bayyana shi a social media da ji irin wannan yanayin wallahi yana cutar da mazanmu da matanmu gaba ɗaya duniyar mutu kiyama kuma yana cikin alamomin tashin alkiyama yawan zina yana karyar da darajar yamaki yana zubar da mutuncinta yana jefa ta fazon zanin walakanci ta macen nan ko dai matarka ce ko ‘yanka ko yanka ko kanuwarka ko uwarka ce kai ne mutuncinka ya zube ta ka fada kwazon zaman walatanci kuma mu mazan mun ke tallafa masu ko mu zuga su domin waɗannan 'ya'yanmu mata masu wannan ɗabi'a kowa da gidan da ta fito in tana shigan banza ba su kula ba har ta zama yar banza abin da ke aukuwa ke kuma kullukun ra'ayi wa kullukun matsulin an ra'iyati Allah sai ya tambaye mu na da ni'imar haihuwa da ya ba mu Allah ya haramta fita tankan tsirara ga budurwa da bazawara da matan aure hatta wanda shekarunka ya tura ya haramta ma kyakkyawa haka mummuna domin cutar hakan yana da yawa hadarinsa yana da girma yana rufe gidaje da angunanni da garuruwa da ƙasa baki yana haifar mana da ƙasƙanci da tozarci kuma yana an gaza mu zuwa ga aukawa cikin fitina yana rusa al'umma gaba ɗayanta yana sa musulmi ƴaƴan musulmi su dinka ceceniya da ƴaƴan anna a ga musulma da ce. ka musulma da hula da ƙari ka musulma da kwanzi ta hausa tana yawo a titi ya kama ta ɗamga littanta tana gani in gozi da siciliya muka san su da wannan wanda suka tashi gidansu ba a sa su tara sai dai a yafa kanyi a gaban al'aura su sun ci gaba ne yar musulma ka ganda da tufa ɗan guntu layi yi sumin wa layi guni min juyin shinyoyi a waje iji da mafin nono waje da abubuwa Allah ka ce ya san iyaka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana mana tsawa man tashabbaha bi qaumin fa huwa wanda bi ya kamance ceniya da mutanen da ba su ba kafirai ko kuma maguzawa ko ya zan cikin su ya sa fitacen kan tsirara babban sako da Allah kuma duk wanda ya saba ma Allah jalla jalalu ya saba ma shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wallahi kansa yake cuta kan iya cutar da mahalicin ka sani za ka walakanta a duniya za ki tozarta a rayuwa kuma za ki zama ‘yan azaba a cikin jahannama. Annabi sallallahu Alaihi wasallam yana cewa kullu ummati ya dukuluna jannata illa man aba فقالوا يا رسول الله ومن يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن أطاعني فقد jama'a duk aljanna za ku sai wanda baya haka annabi sallallahu alaihi wa sallam, ya gaya masa abai da sauran sahabai suka cewa zai ki san shiga aljanna ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. annabi ya ba da amsa jami'a mani'a man asa'ani da kalan janna ko wanda ya yi biyayya aljanna wa man afani faqad aba wanda ya saba mun shine ya kirari ya ce ba na san aljanna kariyar Ta ko ba a ce maka ba mace ta fito kamar tinkiya ta zama akuya al'auran ta buɗe san bai dace da mutum yasa أبو حريف taccen bawa ga amirin mu'mini na mu'awiya Allah ya tsara الناس معاوية رضي الله عنه للجند وذكر في خطبته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم سبعة أشياء فإني أبلغكم ذلك وأنهاكم عنه من كنا النوف والشأم والتساوي والتضمن وجلود السبا والذهب والحرير ke mu'awiya radiyallahu anhu ya mana hutuba a cikin a cikin hutubansa ya ambaci abubuwa guda bakwai yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayani haramcin zan isar muku da saƙon annabi in maku kashe ji aikata domin kisan kanku za ku yi da kanku annabi ya hana ruruwa in musiba ta uku ko mutuwa ina naka saka kaina yau na mutu na lalace jahiliya ce ya hana idan musiba ta faru mutum ya rinka buga kanshi yana tuda gashi ya hana yin mutum mutum kuma ya hana fitatan kan tsirara ya hana tsawon alfahari da tufan dabbobi irin su bakoki kuma ya hana amfani amfani da zinari a gida ake ma'ado da zinari kuma musulmi wani ya hau kujerar zinari wani gajansa an dajiya da zinari wani ya ci a kire da cokali da karantin zinari kuma ya hana maza ku yi amfani da alhari hadisi صحيح لغيره رواية إمام أحمد ya ذن الله صلى الله عليه وسلم يا أحد A تجي من يمن يمن ينزل بيت ya zo cikin hadisin umaima iyar kaiwa Allah ya kama mace ta zo gun annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce masa mu ya a ta musulunci annabi sai ya sa mata sharuɗa kamar haka ke uba a ala Allah shirki billahi shay'a wala tasriki wala tazni wala taqtuli wala yakfi wala ta'ti bi buhtan tabtarinahu bayna yadayki wa rijlayki ولا تنوفي ولا تبهجي تبهج الجاهلية الأولى annabi ya ce kina son ki aishi musulunci laki mun mubaya a ce ki to sun ba ki sharuɗa sai kin yadda in ba haka ba ba a son musulunci zan maki a bisa kan sha'in ba za ki hada Allah da kowa ba ba boka ba safi ba sihiri ba duba duk shirka ce ake ta ki yadda ba za ki sata ba a san mace in ba shiryayyar da Allah ya shirya ba ko bera bai ce ka ba wajen satan dantawa ka saci ka a aljihu ka sata in ka ije ka kai da abincinka ta kai da kayan nan da kai hatta magi bai tsira ba sai bayan Allah waɗanda sai ce su cika cefanen ba su sace ba sannan ki yadda ba za ki zina ba domin ta ba mije shi ne ƙofa babbawa gege na kantari ba da haka aka koma wai wanzami ya ga mai jamfa inda ka ga zina ka ba mije ya jiwo baya kuma an zina goma to bakwai mata suka haddasa shi shi namiji bozo ne hakumi da aka yanzu ana zuwa ana masa farfasa ko shiryayye ne in ba a yi sa'a ba ta iya maili amma ko lalatacce ne ya ga mutum mumina ta maki a sajida sai gaban shi ma ya faɗi saboda Allah na ba su tsaro kamammu dalika adina ayyu wa masna wala yubaina kuma yadda ba za ki kashe ɗanki ba kaga daga tabarruji sai zina sai ciki sai kashe ɗan da ke ciki ta a yi kunyar duniya kuma ki yadda ba za ki shigo da ɗan titi gidan miji ba kaga duk daga tabarruji sai zina sai ciki sai shigo da tana da aure kuma ba za ki yau na mutu na lalace lokacin mutuwa ko wata fitina ba kuma ba za ki tabaruji to tankan tsirara wai kin sa tufa irin tabarujin jahiliyyar farko yanzu ma akwai wani kaya da ake yi ita ce bikin mace ce saboda haka ba ma za ka gane yana tufa ne a jikinta ba ko ni ga shi tsirara wani safe-safe suke sawa da na salamu alaikum kuma ƴaƴan musulmi na sawa shi ya sa mu'aqaba ga iyaye wajibi wata za ta sa hijabi ta tsufa shi har ƙasa wallahi daga hijabin ka ta abin da ke ƙasa sai ka fashe da kuka dan talalliya ce tana shiga ta cutar da tsufa ta bayin Allah wannan hadisi da shi ulkubayar ne imamu ahmad ya waito shi laki saba ma Allah yana da mummunan sakamako yakan cutar da zukatan masu yi da waɗanda suka tabbatar ana yi suna da iko su ana ba su ana ba yana cutar da gangan jikin mai kai ka san ba sai an gaya maka ba cututtuka nawa ne masu sako ke kamuwa da su kuma cutar wannan rayuwa da makoma don wanda ya fi yana kanna sosai kuma yadda Allah yi saba ma Allah subhanahu wa ta'ala yana hana samun ilimi kuma in an samu ba zai zama mai amfani ba domin magabata suna cewa ilimi haske ne da Allah ke saka shi a zukatan baki, sako kuma na kashe hasken zuciya duhu ne saba ma Allah na hana arziki sai rayuwa ke kunci an أعد عن ذكري فإن له معيشة ضنكا kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fadi a ruwaya ta Imam Ahmad innal abda la yukramu rizqa bi dhanbi yusi kan haramta ma bawa arziki saboda zunubin da ya aikata ya samu shi sannan yana haifar da wani irin duhu a zuciya kullum mutum yana cikin damuwa da bakin ciki da kwanci da halin tsakanin kai kita karwaito daga abdullahi dan abbas allah ya sama masa yadda yana cewa inna bil hasan da kibiya an fil wajhi wa nuran fil qalbi wa sa'atan fil musi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubi khalq إن للسيئة سوادا في الوجه وظلمة في القلب ووهنا في البدن ونقصا في الرزق وبغضة في قلوب الخلق kyawawan ayyuka na sa haske a farkon mama shi ma hulki wujuhi min asar yakan haskaka zukatansu yakan wadata dukiyarsu yakan sa musu nishadi a jiki a shekara tamanin a ɗan shekara talatin ɗarfi jirewa a taba ba ku labarin imamu kabari shi jaririn kabari tafiya suka dawo a jirgin ruwa duk da gaba sai ne jirgi ya lalace aka rasa yadda za a yi da ya ɗauki jakar littattafin shi ya saba ya kabbara ya basmala ya tuma ya tsallake gaba a lokacin ya ta san matamani matasa kowa ya yunkura zai yi sai da zai kwana ciki sai da ja da baya sai da aka kawo dauki a yi masa kido da aka rama sallahu kaman yanka kai uban mu kai malamin mu ka tsufa amma ka tsallake mun kasa me yake inna hadhihi al-a'dha hafiznaha fi shababina fa hafizahu Allah inda shaykhun hakim kuka ce da muka kiyaye ta muka yi ma Allah ka'a muna da kuriciya ana kiran mu muna ansawa da tsufan mu ta zo sai Allah ya kiyaye gaɓuɓɓan ta lalace ba saboda sabo yanzu sai kaga ɗan shekara talatin har ya yi su ballauki ya da tambar ku da kyau man baban shi na nan ya jire ka wani matsala tare da shi ma gyara ko a gyara ka Sagina Abdullah ce ba ma wannan ba Allah na sanya kauna ga mai ta'a da ayyuka kyawawa a zukatan al'umma da mai kowa sai ka ce na san shi amma mugun mutum mai banna mai sabo Allah ya sani bakanta fuskansa komin faransa sai ka gan shi da su sai da kwamfini sannan zuciyarsa ce kan mai shi ita kamar gawai jikinsa kuma jin zai hau faɗi ya lalace sannan Allah ya tauye arzikinsa a sa ƙiyayyansa cikin zukatan bayi Allah ya ji ɗan abbas Allah wallahi ba abin da ke kai bawa fazan zaman walakanci kamar sa gaba ɗaya ya zube a gidan al'umma ya sa ikin da hanyar cikin jami'in ulumi wani kam yake cewa hassan albasari ya ji allah ya ji kansa ya ce waɗannan mutane da kake gani hannu alaihi ba a sau eh, sun walakanta ne ba kowa ba ne a wajen allah shi ya sa suka sa ya sun girmama suna da daraja a wajen Allah la'asamahu da ya kare su zarin sabu walakantattu ne walakantattu ne ta gaba ma guje yana cin jaki haka da amma musulmi ta gan shi yana ci ba a cikin lokacin da ba wa ya walakanta ga ubangiji wallahi duniya ba mai daga darajar sai ya girmama abinda aya take ce mana kenan an tama an Allah ya fito da kuma ce sama wati wa man fi ardi wa shamsu wal qamar wa nujum wal jibal wa shajar wa dawab wa kafin min an nas kafirun haqa alayhi al azab wa man yuhin Allah fa ma lahu inna Allah yaf'alu ma yasha Allah ta'ala yake baka ta yadda tsarin yake cikin mamaki duk wani halitta ne ke samai da wancan ke sai na jada da shi sai walakantacce ne shi awa rana na jada wata na jada taurari na sujjada duwatsu na sujjada itatuwa na jada dabbobi na jada duka ga Allah ubangiji kowa da kowa kuma da yawa cikin mutane suna jada da yawa kuma kalman azaba ya tabbata akan su suna sabo ku sani wanda Allah ya tozanta ya walakantar ba wanda ya ci ya ta majan sai ya kama shi Allah kuma na aikata abin da yake Allah ka so ka samu cikin bayin ka na gangan masu a ba sa ba ka yace mana ka gafarta mana abinda da muka yi da kuskure ko da mantuwa ko sirgan shekar Allah ka tuje mu da rahmar ka yaye mana fitina da mutane mu cikin masu jin daidai da aiki da shi ka raba mu cikin waɗanda suke zubin jerin iya saba maka Allah muna kai kuka da mai ka yanayin da ciki muna da damuwa mabambanta Allah kai ka ce a roƙe ka ka yayi na tasarru ka ونسألك بأسمائك الحسنى وبصفاتك العلى اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا ووفنا مع الأبرار اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها اللهم حفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام قائمين وحفظنا بالإسلام عاجلين لا تسلط علينا عدوا ولا هاتفا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا وكل موتانا وقت حوائجنا وحوائج في دنيانا وفي وقنا عذاب النار yanzu ake gaya mu akwai yan agajin mu da suka yi hadari wasu musamman su Allah ta'ala ya musu Allah ya yafe musu Allah ya saukar da mu mafi kyawun matsayi a gidan aljanna Allah ka ba mu gudunin shidda kuma ka ba mu ka kuma lallashe bukatanmu wajen haƙuri da rashin Allah ka sa ga mu ya fiye da mu kyau mu ga mu da mahammarka abinda zai raba mu da Allah ka ba mu